daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Ma sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. To da Allah shirin shirye-shiryen da muke dauke da a wannan safiyar ta Lahadi sun hada da labaran duniya. Daga nan kuma akwai mu dauke da sharhin bayan labarai. Daga nan muna dauke da shirin na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. akwai mu kuma ɗauke da shiri na musamman dangane da watan azumin ramadana sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a ji cewa ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa ya kamata duniyar musulmi ta ɗauki mataki mai karfi don dakatar da laifukan da Isra'ila ke aikatawa a zirin Gaza. a isra'ila jagoran adawar kasar ya yi kira da gudanar da zanga-zangar gama gari bayan da firaministan kasar benjamin netanyahu ya fatali da bukatar wato da korar shugaban hukumar tsaron cikin gida ta kasar iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da aka yi a wani masallaci a kudu maso yammacin jamhuriyar niger tun ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arrakci ya yi kakkausar suka kan zaluncin da gwamnatin Isra'ila ke yi kan al'ummar Falastinu da ba su da kariya a yankin zirin Gaza. Yana mai shida da bukatar haɗin kai da ɗaukar matakin gaggawa na ƙasashen musulmi domin dakile waɗannan laifuka. Babban jami'in diplomasiyar na Iran ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na saudiyya. da takwaransa na saudiyya a wata tattaunawa da suka yi a ranar asabar babban jami'in diplomasiyar na iran ya tattauna ne da yarima faisal bin farhan inda ya buƙaci kasashen musulmi a duk faɗin duniya da su ɗauki ƙwararren matakai don haɗin kai don tunkarar ta'addancin isra'ila arakti ya yi nuni da yadda gwamnatin isra'ila ta sake dawo da yakin da take yi na kisan kare dangi a kan gaza da ranar talata da ta gabata wanda ya keta rijiyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma a zirin sabon farmakin isra'ila ya yi sanadin mutuwar falastinawa sama da dubu guda a kasari mata da yara baya ga kusan mutane dubu arba'in da takwas da sojin suka yi wa kisan kare dangi tun da farko a wani bangare na jawabin nasa rakci ya yi tur da hararen wuce gona da iri da amurka da burtaniya ke yi kan kasar yemen inda ya bayyana irin asarar da aka yi a tsakanin mata da kananan yara da basu ji su gani ba ya kuma wato da kuma lalata kayayyakin more rayuwa a ƙasar ya ji da nauyin da ya rataya a wuyan al'ummar musulman duniya na tallafawa 'yan uwansu a wannan ƙasa ta larabawa mai fama da tashen hankula da talauci nasa bangaren yarima farhan ya ta matsayar riyad na yin allah wadai da munanan zaluncin gwamnatin isra'ila ya kuma shaida da wajibcin haɗa kai da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen yankin don hana barkewar rikicin Iran ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da ya sanadin mutuwar gwamnan mutane a wani masallaci a kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagayi ya yi kausar suka kan harin da aka kai wa masallata. Akalla mutane da 44 ne suka rasa rayukansu yayin da sha uku suka shikata. Harin da aka kai a ƙauyen Fombita da ke cikin ƙauyen Kokoru da ke jihar Talabiri wanda ya faru a lokacin da wasu 'yan ta'adda na ƙungiyar da'ish a yankin Sahara suka farma wa masallacin inda suka auka wa mutane masu ibada da ke sallar juma'a bagai ya bayyana cewa wannan ta'addancin da aka aikata a lokacin sallar juma'a ya saba wa ka'idar musulunci kuma ya saba wa dukkanin ka'idojin shari'a da hakkin dan adam na ƙasa da ƙasa kakakin na iran ya da mahimmancin ƙara inganta haɗin gwiwa a matakai daban-daban na shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa don daƙile yaƙi da ta'addanci ya zama dole a gurfanar da masu hannu a harin ta'addancin kuma a hukunta su bagai ya yi nuna juyayi ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su da gwamnati da kuma al'ummar Nijar kan harin ta'addancin. Jagoran 'yan adawar Isra'ila yar lafiya ya yi kira da a gudanar da zanga-zangar gama gari idan Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu ya ki bin hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke na dakatar da matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na korar shugaban hukumar tsaron cikin gida tashin bet. yarlafi ya shaida wa dubban masu zanga-zanga a tal'abib cewa idan har gwamnatin bakwai ga watan oktoba ta yanke shawarar kin biyayya yin biyayya ga hukuncin kotun za ta zama haramtacciyar gwamnati a wannan rana dole ne tattalin arzikin kasar ya tsaya cik majalisa ta shiga yajin aiki kotu ta shiga yajin aiki hukumomi su shiga yajin aikin ba jami'o'i kaɗai ba har ma da makarantu in ji shi a ranar juma'a ne kotun kolin isra'ila ta dakatar da matakin da gwamnati ta dauka na korar shugaban shanbet ronald bar wanda ba a taɓa ganin irinsa ba wanda sanarwar korar tasa ta sake haifar da baraka a tsakanin al'ummar ƙasar amma netanyahu ya dage kan cewa ronan bar ba zai ci gaba da zama shugaban shanbet ba ba za a yi yakin basasa ba kuma isra'ila za ta ci gaba da kasancewa a matsayin ƙasa ta demokradiyya in ji shi a cikin wani sabon bidiyo inda inda yake kalubalantar kotun kolin kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran a sudan bayan sake karbe fadar shugaban kasa da ke birnin hartum sojojin kasar sun ci gaba da kai farmaki a babban birnin kasar a ranar asabar inda suka sake karbe iko da wasu gine-gine ciki har da babban bankin kasa da hedkwatar hukumar leƙen asiri da kuma gidan adana kayan tarihi na kasar ana kallon wannan a matsayin nasarori ga janar alburhan a babban birnin kasar wanda rikicin cikin gida ya rutsa da shi na tsawon shekaru biyu a wannan asabar kaga kiran na sojin kasar janar nabil abdullah ya sanar a cikin wata sanarwa cewa sojin na ci gaba da samun nasara a birnin hartum ya kuma ce sojin sun kore daruruwan 'yan bindiga a sa'i dai kuma ana ci gaba da gwabza faɗa a yankin darfur wanda kusan yana ƙarƙashin ikon dakarun na rsf a cewar masu fafutukar kare hakkin jama'a akalla fararen hula 45 ne aka kashe a ranar alhamis a wani harin da dakarun sa kai su kai a garin almalha da ke arewacin darfur sojojin sun yi ikirarin cewa sun yi wa garin kawanya tare da kashe makiya sama da 380 wangiyar taliban ta ce amurka ta cire tallafin dala miliyan goma ga duk wanda ya bayar da bayanai kan sirajuddin kani mataimakin shugaban kungiyar kuma ministan harkokin cikin gida a cewar abdul martin kani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gidan taliban an janye tukuyucin da aka bayar a baya a ƙarƙashin shirin bayar da lada na ma'aikatar harkokin wajen amurka tare da bayyana hakani a matsayin wanda aka yi neman ruwa a shallo kawo yanzu dai babu martani babu wani martani daga ma'aikatar harkokin wajen amurka dangane da matakin hakani shine shugaban kungiyar hakani wata ƙungiya mai ƙarfi a cikin ƙungiyar taliban wace ta shahara wajen ayyukanta da makamai duk da ayyana shi a baya a matsayin ɗan ta'adda na duniya da amurka ta yi hakani ya rike babban matsayi a cikin gwamnatin taliban inda aka ɗora masa alhakin kula da tsaron cikin gida na afghanistan kasancewarsa a cikin gwamnatin ya kasance wani batu ne da ake ta takun saka tsakanin 'yan taliban da gwamnatin ƙasashen yammacin duniya waɗanda ke ci gaba da kakaba takunkumi tare da kin amincewa da mulkin kungiyar a hukumance to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. kamar da masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye kamar da nan an ambata muna ɗauke da sharhin bayan labarai sai shirin kokon san daga nan kuma akwai shiri na musamman daga nautan azumin ramadana sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare a sha sauraro lafiya sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa akan yakin gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga gidan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa akan wannan mataki da isra'ila ta dauka. majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban da suke yin tar da allah wadai da irin matakin da isra'il ta dauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar dubu da wuta da kuma musari fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hari yayin da yake magana a kan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawar tsakaita buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin hari ya ce jami'an majalisar ɗinkin duniya guda shida suna daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin gaza da ranar talata da ta gabata a ɗaya bangaren kuma majalisar kungiyar tarayyar turai ta yi allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka da buɗe wuta ɗin a gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da jikita fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin isra'ila suke kaddamarwa a gaza a baya-bayan nan har ila yau ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar suka da buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar kungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matukar mahimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu ɓangaren ƙasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matukar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka a kan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa A rakci kara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa a kan kasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed alan hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarwar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ila take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan bayansu 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa kan masallacin kudus da kuma masu sallah da ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wanda mace wanda a gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka hada da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙyan amincewa da duk wata maƙarƙashiya wadda ake ƙullawa domin korar falasɗinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira gwamnatocin kasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar kasar isra'ila damar soke jejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar falastinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 23 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 23 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan maris ɗin shekara ta 1950 aka kafa hukumar kula da yanayi ta duniya wato wmo a takaice hukumar tana aiki ne a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma ayyukanta sun hada da sani da kuma tattara bayanai dangane da yanayi daban-daban a kasashen duniya akan haka ne take yin aiki kafada da kafada tare da hukumomi da kungiyoyi daban-daban na duniya masu bukatar irin waɗannan bayanai hukumar tana tattara bayanai na sararin samaniya sauyin yanayi ruwan sama wuraren noma da kuma abin da ya shafi yanayin duniya sannan kuma tana bayar da bayanai ga duk wanda yake bukata a faɗin duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan maris din shekara ta 1956 sabon kundin tsarin mulkin kasar pakistan ya fara aiki bayan samun yancin kai daga hannun turawa ingila 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1947 muhammad ali jana wanda ya jagoranci kasar zuwa ga samun yancin kai shine shugaban kasa mai cikakken iko a kasar pakistan bayan mutuwarsa firaministan kasar na lokacin liaquat ali ya ci gaba da gudanar da harkokin shugabanci har zuwa lokacin da wani mutum bako wanda ba a san asalin kasarsa ba ya bindige shi har lahira a shekara ta 1950 sakamakon yadda lamarin siyasa a kasar suka ta taɓarɓarewa wannan ya jefa kasar pakistan a cikin rikice-rikice na siyasa har zuwa lokacin da aka samar da sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda ya canza tsarin siyasa na kasar zuwa tsarin jamhuriya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah said abdulkarim al-ha'iri yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta hausa a birnin qom na kasar iran kafin haka dai birnin qom ya shahara akan yadda mutanen garin suke san iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shukuru addinin musulunci a kasar iran sannan kuma kasantuwar hubbaran sayyida fatima masuma yar uwar imamu rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam kuma ɗaya ga imam musal kazim alaihi salam wannan ya sa birnin ya kara ɗaukaka da kuma samun shahara tun lokacin da aka kafa cibiyar ilimi ta hauza a birnin kom birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiya ta yada addinin musulunci a duniya bayan jin juhalin musulunci a kasar iran a shekara ta 1979 masu saurare ko shekaru 1173 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan ramadan na shekara ta 273 bayan hijira ibn Maja shararren malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin hadisi ya rasu an haife shi a garin kasbin na kasar iran a shekara ta tara bayan hijira sannan kuma ya zagaye kasashen musulmi daban-daban domin sanin ilimin hadisi bayan ya samu kwarewa a bangaren ilimin hadisi ibn Maja. ya rubuta shaharar littafinsa mai suna sunan ibn maja wanda ake ganin yana ɗaya daga cikin manyan littafai ingantattu a wajen ahli sunna a bangaren hadisi ba ga kuma ya rubuta wasu littafai daban-daban waɗanda suka hada da littafin sana tafsirar qur'an da kuma tarihul qazvin masu saurare ko kun san cewa shekaru 276 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan maris in shekara ta 1749 aka haifi pierre simon laplace masanin ilimin kimiyyar lissafi dan faransa kuma masanin ilimin taurari da sararin samaniya ya nazari tare da gudanar da bincike mai zurfi akan motsin wata taurari da kuma tauraro mai wutsiya laplace an fi saninsa da sa ta asalin tsarin hasken rana a fannin ilimin kimiyyar lissafi laplace ya kuma gano ainihin ka'idojin electromagnetism sannan kuma tare da haɗin gwiwa da lavizia masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma halitta a ƙasar faransa ya yi nazari a kan zafi da ke fitowa daga ƙarfin juyawar abubuwa laplace ya bar ayyuka da dama waɗanda ya gudanar a lokacin rayuwarsa a ɓangaren ilimin kimiyyar lissafi da kuma taurari da sauran ilimomi waɗanda suka shafi sararin samaniya da gaske akwai littafi mai suna bayyana tsarin duniya sai kuma sa mechanic celestials kuma littafin sa na analytic hypothesis of probabilities da kuma philosophical treaties and probabilities ya rasu a shekara ta 1827 a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala hita baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun wata Ramalana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan mutanen da aka musu rangwamen barin yin azumi da irin hukunce-hukuncen da suka hau kansu. Na farko, tsoho da tsohuwa da mai ciwon ƙishin ruwa, da yin azumin watan Ramalana zai zame musu wahala da tsanani, wato za su iya yin azumin, amma cikin wahala, to shari'a ta halatta musu barin yin azumin watan Ramalana. amma wajibi ne a kansu su ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukaci maimakon azumin kowace rana da ba su yi ba, kuma babu ramakon azumin da ba su yi ba a kansu bayan watan Ramalana. Amma idan ya zame tsoho da tsohuwa da mai ciwon kishin ruwa, ba za su iya yin azumin watan Ramalana ba ne kwata-kwata, ko kuma yin azumin zai cutar da lafiyarsu. To wajibi ne su bar yin azumin kuma babu ciyarwa a kansu. nan babu ramakon azumin a kansu bayan watan Ramalana. Na biyu, mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da yin azumin watan ramalana zai cutar da ɗan da ke cikinta hukuncin da ya hau kanta shine ba za ta yi azumin ba amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba wa mabukaci mudu ɗaya na hatsi ka fara rashin yin azumin sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da ba ta yi ba idan kuma yin azumin watan na ramalana zai cutar da lafiyar ta ce to a nan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarar fitar da mudun hatsi a kanta, sai dai bayan wata Ramalana za ta yi ramukon azumin da bata yi ba. Na uku, mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono, wanda idan ta yi azumin wata Ramalana za ta cutar da ɗanta, to hukuncin da ya hau kanta shi ne, ba za ta yi azumin ba, amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukaci, fara rashin yin azumin. sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da bata yi ba idan kuma yin azumin na ramalana zai cutar da ita ce to a nan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarin fitar da mudun hatsi a kanta amma bayan watan ramalana lokacin da laluranta ta kawu wajibi ne ta yi ramakon azumin da bata yi ba amma idan zai yiwu mace mai shayarwa ta shayar da ɗanta da madara ko nonon da ake tatsowa daga dabbobi matuƙar hakan ba zai cutar da ɗanta ba, ko kuma za ta iya samun wata mace ta shayar mata da ɗan kyauta, ko a kan lada matuƙar za ta iya biyan ladan, to bai halatta ta ƙiyan azumi ba na wata Ramalana. Kamar yadda ya halatta ga waɗannan mutane su sha ruwa, wato kada su yi azumin wata Ramalana, saboda rangwamen da aka yi musu, kuma ya halatta gare su su ɗauki matakin yin azumin, matuƙar za su iya jure wahalarsa. amma bisa sharaɗin azumin ba zai cutar da lafiyarsu ba sai dai wannan rangwame bai haɗa da mace mai ciki da mai shayarwa da yin azumi zai cutar da 'ya'yayensu ba domin wajibi ne gare su su ɗauki matakin kare 'ya'yayen nasu daga cutarwa kamar yadda yake wajibi a kansu su kare kansu daga cutuwa mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono idan suka sha ruwa a watan Ramalana, saboda yin azumin zai cutar da ɗansu. To matuƙar suka yi sakacin yin ramakon azumin watan Ramalana da ke kansu har shekara ta zagayo, wani sabon watan Ramalana ya kama, to wajabcin fitar da kafaran hatsi biyu ya hau kansu. Na ɗaya, yin kafaran shan ruwan azumin watan Ramalana. Na biyu, saboda jinkirin yin ramakon azumin watan Ramalana har wata Ramalana ta riske su. na hudu mutumin da bai yi azumin wata ramalana ba saboda rashin lafiya da ke fama da shi bai kuma warke ba har shekara ta zagayo wato wani wata ramalana ya riske shi yana cikin halin rashin lafiya to hukuncin da ya hau kansa shine ramakon azumin shekarar ta gabata da bai yi ba sakamakon rashin lafiya ya faɗi a kansa wato babu ramakon azumin shekarar ta gabata a kansa sai dai wajibi ne ya bai wa mabukaci mudu ɗaya na abinci maimakon azumin kowace rana da bai yi ba abin da ake nufi da mudu ɗaya na abinci da za a baiwa mabukaci a kowace rana shine kashi uku cikin hudu na kilo guda yanzu kuma za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen ciyar da mabukaci na farko niyyar baiwa mabukaci abincin ta kasance domin neman kusanci a wajen allah maɗaukakin sarki ne wato niyyar ta zame da ikhlasi na biyu ba wa mabukaci hatsi ba kimar hatsin ba wato ba a baiwa mabukaci kuɗi a maimakon hatsin da za a bashi ya halarta a baiwa mabukaci fiye da mudu guda na hatsi da za a fitar wato idan mutum yana da ciyarwa na kwanaki da dama a kansa misali ciyarwar kwanaki goma to ya halatta ya ba da mudu goma ga mabukaci ɗaya saɓanin kafaran ciyarwa na ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa matuƙar za a samu mabukata guda sittin, to bai halatta a bai mabukaci ɗaya mudu fiye da guda ba. Na hudu, ba a ciyar da mabukaci har ya ƙoshi, maimakon ba shi mudun hatsi saɓanin kafaran ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa, ko dai mutum ya bai mabukaci mudun hatsi, ko kuma shirya liyafa ya ciyar da shi da faffan abinci har ya ƙoshi. Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan rabe-raben azumi. Hukuncin yin azumi ya kasu gida hudu kamar haka. Na farko, azumi na wajibi. Na biyu, azumi na mustahabi. Na uku, azumi na makaruhi. Na hudu azumi na haramun. Na farko, azumin wajibi su ne kamar haka. azumin watan ramalana azumin kafara azumin bakance wato nazar azumin rantsuwa wato yamin azumin alkawari wato ahad azumin da yake maimakon hadaya a lokacin aikin hajji da azumin ramakon watan ramalana a azumin watan ramalana wajibi ne mutum ya kame daga aikata duk wani abin da ke bata azumi daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana bai kuma halatta mutum ya karya azumin ba ba tare da aukuwan wani uzuri ba a azumin ramakon watan ramalana ya halatta mutum ya karya azumi kafin gotawar rana wato kafin shigar lokacin sallan azahar amma bayan shigar lokacin sallan azahar bai halatta mutum ya karya azumin ramako ba a azumin kafara bai halatta mutum ya karya azumin ba a lokacin da yake jera azumin wata ɗaya da kwana ɗaya kafin gotawar rana ko bayanta, amma bayan yin azumin wata ɗaya da kwana ɗaya, a sauran azumin kafarar da ya halatta a rarraba su, mutum zai iya kare azumin kafin lokacin gotawar rana, wato kafin lokacin sallan azahar, amma bayan gotawar rana bai halatta ba. a azumin da mutumin ya wajabta wa kansa ta hanyar bakance ko rantsuwa ko alkawari da makamantansu idan mutum bai sanya takamaiman lokacin yin azumin ba to ya halatta ya karya azumin a duk lokacin da ya ga dama kafin gotawar rana ko bayan gotawarta amma idan har ya sanya tsayayyen lokacin yin azumin to bai halatta ya karya ba kafin gotawar rana ko bayan gotawarta na biyu azumin mustahabi wato azumin mustahabi suna da yawa amma shahararru daga cikinsu su ne azumin watannin rajab da sha'aban azumin kwanaki uku a kowace wata azumin ranar gadir azumin ranar haihuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da makamantansu dukkanin waɗannan azumi ya halatta mutum ya karya su a duk lokacin da ya ga dama sai dai banda azumin itikafi shi kan bai inganta mutum ya karya shi ba matuƙar yana son cika sharuɗan itikafi domin ba a yin itikafi sai da azumi na uku azumin makaruhi wato azumin da yake abin ƙi ne mutum ya aikata kuma su ne kamar haka azumin da yaro da bai balaga ba zai yi ba tare da izinin mahaifinsa ba da azumin bako da zai yi ba tare da izinin mai masauƙinsa ba hakanan azumin ranar da ake kokwanto shin ranar arfa ce ko ranar sallar idi da azumin ranar arfa ga wanda yin azumin zai raunana shi wato zai hana shi gudanar da addu'o'in wannan ranar Na hudu, azumin haramun su ne kamar haka, su ne yin azumin ranar sallar idi babba da ƙarami, wato sallar idul fitir da na adha. Azumin ranakun sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan Zulhajji ga mutumin da yake mina, shin yana aikin haji ne ko baya yi? azumin ranar kokonto shin ranar talatin ga watan sha'aban ne ko ranar farko ne ga watan ramalana a matsayin azumin watan ramalana azumin bakance domin godiya ga Allah saboda aikata wani abu na saɓan Allah, azumin dare da rana a haɗe, wato mutum ya yi niyyar azumin hadda dare, azumin mace na mustahabi da zai tauye haƙƙin mijinta. Mutumin da yin azumi zai cutar da lafiyarsa, amma ya yi azumi, wato shi ma azuminsa haramun ne. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da biyu a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي Ya Allah, ka buɗe min a cikinsa ƙofofin falalolinka, ka saukar min a cikinsa albarkatocin da ke cikinsa, ka taimaka min a cikinsa zuwa ga tafarkin yardanka, ka zaunar da ni a cikinsa cikin aljannarka, ya mai amsar kiran mabukaci. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi dukkanin mu baki ɗaya. wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. السماء masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a kimma jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karfi ibadan mu, Allah karfi ibadan mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karɓa, Allah ya mu da lafiyar gudanar da ibada. Ina mika sakon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran da shida. iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan aminai na 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mamara mutu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana dankon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana dankon zumunta a tsakaninmu 'yan gwagwarba duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a kin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Fati ke san kwara tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka ina yi muku fata na alkhairi dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrinsu mai magana sai haya ɗan Nijar daga Fati ke son faras da tare Nijeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihohiyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke nan dan guri kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu malaman cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zanzar luzman takasiman raba mai aski ba da raka sanu su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyaran saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maradi akwai ali bankula akwai kwankwarandam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsohon mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana Najeriya, Senegal, Cameroon da ke Nijar baki da na gode magana Malam Kabiru da ke nan mara ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka. Assalamu alaikum. To Marilla, kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama ke saka? daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdulman mai duban albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana. ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria 'yan Nijar, 'yan Kamarun, 'yan Chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan gurup mai tarin albarka. Mutanen Agades ina gaida ku mutanen Yamai kamar su ɗan bare bari mai gaida ku malama Ramata Isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin Yamai amma can inda ya fi ƙarfi birnin Kantagar hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Rinan takwarraka birnin kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga Misali president Kabiru Kabiru dan gulbo wajen makarantar Malam Abba akwai samun haske dan mutum limanci birnin Maradi akwai Jirbi Malam Adam sarki aiki eh Hajar Malam Adam sarki aiki birnin Maradi akwai Malam Aliban Kula akwai Adam Harka Tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi teliya mai ganin mutunci mai yaɗan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi ni tamo yawa dan kiri ne tamo shi ta gwamnati wanda ba a saka duka dukan su a nan birnin tamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim baba liman ke can agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aisha kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai tsubuka tso mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garkin na najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja najeriya akwai abdullamin muhammad garkin daula najeriya akwai salisu kasi moto da magana akwai abokina salisu dozman kasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isya mai gyara waya bakin kaso taransa da magana yan irin kwana tare da gadan akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da jikorono angon zare akwai da musa na abili mai nira kowa sha bakwai akwai gisa buzuri kenan zango ilis amurin shi na gari malam ibanan zango ilis muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai Abdulmumin Muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarar fatakun shawarwa lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da shan ruwa da kai da abokan aikin ka gaba ki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kiyasar rediyo afirka da mamman sani cin waza da sanusi maɗattai da isu maɗattai da i da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗa mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim autan zamfarawa da isa jikan mai saje da kuma yakubu Igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura ba manta da kai ba yahaya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijau da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da salisu yahaya dan mijar da zaki sodangi mawa da bilyaminu agwarmaji da kuma ahmad afansu bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa murya rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina mana mu da yau mu da haka mu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitintunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbi ibadun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwan mu suna na Umar Abubakar daga Zaria Kaduna ta Najeriya bisala ina ma kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina ma kowa fata alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu Radio ta mana musulunci suna na shugaba Iliya mai kafi da shayi garkin daura dangance da wanga rana ke bamu na sada zumunci da ta maka na makuwa fatan barka da man sha ruwa cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ibadunmu. Ina da samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabiru wanda yake Maradi akwai Ibrahim Hushena wanda yake garin Kasagi akwai Isu Madatte akwai sanusu Madatte akwai eh, dan mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar trampo a wajibi da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan ramfon karshe a wajibi da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fada da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da shan ruwa da watan ka shan ruwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan shan ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka shan ruwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da babana lawa da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin mada eh, layin zandar da alera maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurumfa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kudin kwadar layan zandar kallalin kwantar ka layan zandar wata da zuwa gare ka musa sai gangan sawari wata da zuwa gare ka aula yaro tole mai garin mutunci mai rake dan malam eh, a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera alaka maka dukkan wata da zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan eh, garin mai godiya alera alaka maka ibrahim shiyana garin kasagi alera alaka maka dukkan wata da zuwa gare ka martala magini a garin dangwami da wata da zuwa gare ka dukkan gaisuwa da wata da zuwa ga dukkan yan uwa Kowa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin wannan gida musamman ramatu isaka tsawo eh, isa buzu alheri alaka maka dubin zuwa da zuwa gare ka tsawo abubakar wata da zuwa gare ka dubin gazuwa da wata da zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu ware a cikin kasa da duniya baki da ina ma kowa da kowa barka da shirin da wata da shirin a madadin kamar ibrahim shirin ranka kasan da ibrahim ga ranka da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gai da kowa da kowa da wata an shawarwa laya kuma alaban madauka da ke cikin wannan tarurruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah samu dace Allah samu muna cikin ta wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako da farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna namu misali su sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan gwam, ina gaida Malam Kabiru ina gaida ila mai kanti da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasiri unguwa tudu ina gaida abiru sula usman bakin kaso taransa ina gaida eh, isufu madatai sanusu madatai muci soja mai adai sau siraji letoro ina gaida mama sani bigman ero ganga ina gaida suleiman alhaji bahari ina gaida malam umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na afirka birnin da karkara mai magana mama salisu na kiran shi da zaman shugaba na jihar da magarwa assalamu alaikum to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.